watan ramadan hijira annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 1437 domin ci gaba da karatunmu na tafsiri a wannan masallaci masjidil qur'an a wannan gari na bauchi muna cikin suratul ma'ida sura ta biyar muna kan aya ta 57 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعباً هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين الله يكرهي masu imani sannan ya hane su game da rikar kishiyoyinsu a matsayin ababen kauna ababen taimakawa wanda su ne kafire sai Allah ya ware wasu wanda su ma kafiran ne sai ya kirawo su da waɗanda aka bai wa littafi a sakamakon suna da wani abu wanda ya fifita su da ragowar kafirai wannan abin shine littafi suna da ilimi wanda wannan ilimin yana hukunta musu yadda da annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a matsayin annabin allah manzon allah tare da haka suka bujire suka kangare to da haka sai allah ya fara da su sannan kuma sai ya biyo baya da batu kan ragowar kafirai ne waɗanda suke ba ahlul kitab ba ah, al'allama ibn ashur rahimahullah cikin tafsirinsa a tahrir wa tanwir ah, yake cewa min alladhina qutul kitaba min qablikum ah, waɗanda aka bai wa littafi gabanninku yace ana nufin al-yahud kadai yahudawa wal kufara ragowar kafare wanda su ne mashirke ya ce domin wannan aya a madina aka soke ta da haka kuma a madina a wannan lokaci yahudu ne da ragowar kafare nasara kiristoci babu su balle su zanto cikin madina har wannan bayanin ya zanto ya shafe su don haka shi yana gani batu ne kan al-yahud da kuma ragowar kafirai to amma asalo na alkur'ani mai girma idan aka ce ahalul kitab ko aka ce waɗanda aka baye wa littafi to abinda ake nufi al-yahud wan nasara sura yahudawa da kuma kiristoci sannan kuma wannan aya an ce waɗanda aka baiwa littafi libayanul waƙi la littaƙait domin bayanin abin da yake afkuwa yake gudana ba wai don keɓance hukuncin ga iya su ba cewa waɗanda aka baiwa littafi kafin ku tunda babu wani wanda aka bashi littafi tare da mu mu al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wa sallam ko kuma aka bashi littafi bayan mu bayan mu to ashe kaga da aka ce gabanninku ba wai ana nufin cewa hukuncin ya ke banta ga su waɗanda suke kafin mu ɗin ba a'a dan bayanin abin da yake faruwa ta bangaren su ahlul kitab ne na wancan lokacin da kuma na wannan lokaci na abin da ya shafi izgilanci ga addinin Allah subhanahu ta'ala to idan muka duba za mu ga shin wannan izgilancin da ayat take bayani ba a samun sa a bangaren kiristoci ana samun sa kamar yadda ake samun sa a bangaren yahudawa kamar yadda ake samun sa a bangaren ragowar kafirai waɗanda suke babu littafi tare da su to ashe kaga ayat ta zo ne libayanin bayanil waqi ta taqyidan da haka kenan bayanin ya shafi alyahudu kuma ya shafi kiristoci kamar yadda alimam imam Abu Ja'far at-Tabari rahimahullah ya tafi kan haka cikin tafsirinsa Jami'ul Bayan cewa min alladhina utul kitaba al-yahud wan nasara yahudawa da kuma kiristoci ah, wal kuffara anan ana nufin ragowar kafirai waɗanda su ne mushrikai ah, ahlul kitab su ma kafirai ne saboda sun bijire wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar yadda sauran kafirai waɗanda suka bijire suke to amma akan bambanta su da ragowar kafirai saboda su akwai wani abu tare da su wanda ya bambanta su wannan abin shine littafin yahudawa suna da littafin attaura kiristoci kuma suna da littafin injila to da haka sai ake bambanta su Allah ce lam yakun alladhina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah waɗanda suka kafirta daga cikin ahli kitab da kuma mushrikai wanda al'adafu ya qatadil mughayyir nuni kan cewa ahli kitab daban al-mushrikin daban Allah ce ba su zanto suna masu rarraba da juna ba har sai da hujja ta zo musu wannan hujja shine rasulun min Allah ya suhufan mutahhara wani manzo daga Allah subhanahu ta'ala wanda shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga anan an bambanta ahli kitab kuma an bambanta wato ainihin waɗanda suke mushrikai shine ma ma ma wadda Ladina kafaru min ahli kitabi walal mushrikina an yunazzala alaykum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man sha. wallahu dhul fadlil azim tare da cewa su ma ahlul kitab din mushrikai ne eh ne ta fuskar abin da suke kai na kafirci amma ta fuskar matsayi to su suna da littafi don haka ake ce musu ahlul kitab amma su ma mushrikai ne don haka Allah ce laqad kafara dina qalu inna Allah huwa al-masih maryam wa qala al ya bani isra'ila abudullaha rabbi wa rabbakum sai ce innahu man yushrik billahi faqad harrama alaihi aljannata wa ma'awahu nar wa ma lizzalimin min kaga an jingina musu mai shirka cewa su ma mushrikai ne Allah ce wa qalat al-yahudu uzair ibn nasara al-masih ibn Allah ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa hu wa kaga an ambace su su al-yahudu da kuma an-nasara sai aka ce mushrikai kuma an gane to wannan kenan shine ainihin min qablikum wal kuffara awliya da kuma qira'al wal kuffari awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin ku tsoraci Allah subhanahu wataala inda kun zanto masu imani sai zanto wal kuffari wato atsafi ne akan min alladhina utul kitaba kamar da muka ce ma ya wadda alladhina kafaru min ahli kitabi walal mushrikina kaga atsafi ne akan min ahli kitabi an gane to haka kira'ar kuma wal kuffara sai zanto atsafi ne akan me ah, la tattakhidul ladina tattakhadu alladhina wanda shine al-mafa'ul awwal na fi'ilin uh, ainihin ittakhadha yattakhidhu ittikhadha uh, to a wannan aya uh, mun fahimci hali da Allah subhanahu wata'ala yayi game da rikar wato ainihin alihudu yahudu nasara da kuma ragowar kafirai wanda su ne ragowar mushrikai rikarsu a matsayin masoya ababen taimaka domin walku fara mushrikai din kenan eh, aka ce musu mushrikai saboda ba littafi tare da su shi yasa ma yazo a a ta abdullahi bin Mas'ud eh, cikin Jami'ul Bayan na Abu Ja'far al-Tabari bi isnadin sahih zuwa ga abdullahi bin Mas'ud yana karantawa da ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ومن الذين أشركوا لكم وأن سكي مشركين أما وأن قراءة شاذة قراءة شاذة akan yi amfani da ita a fashin baƙin alkur'ani mai girma ba wai a babi karatu ba wanda ake yi takan taimakawa wajen tantance ma'anonin alkur'ani yayin tafsiri don haka shi ma abdullahi bin ya karanta ne a babi na tafsiri ba wai a babi a matsayin cewa karatun alkur'ani ne yake ba haka a babi ne na fashin baki domin ya bayyana maka mai ake nufi da wal kuffara su ne mushrikai su ne mushrikai kamar yadda ake biyo da ahlul kitab kuma sai a biyo ba da mutum ne mushrikai din a ayoyin da muka ambata da kuma ayoyi daban-daban cikin alkur'ani mai girma domin fahimci a akan haka to soyayya da aka ce kada mulki yahudu da nasara da ragowar kafirai a matsayin masoya ababen kauna ah, ababen taimako to za mu ga kuma gashi Allah subhanahu wata'ala ya ba da damar mai musulmi ya iya auren mai ahalul kitab ba yahudiya ko kuma kirista al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu min al mu'minati wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum Allah anan ya bada dama zaka iya auren me ahlul kitab ta zanto matarka wannan ahlul kitab din yahudiya ce ko kirista gashi kuma Allah ya yi bayani game da soyayya tsakanin ma'aurata wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun cewa akwai soyayya da kauna tsakanin ma'aurata gashi kuma game da Abu Talib yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake ta kokarin ya ga ya karba addini sai Allah ya ce da shi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin anan ma Allah ya jingina mai kauna ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da aka samu ga wanda yake ba musulmi ba to wannan kaga sai iya bayuwa a iya fahimtar kamar akwai cin karo wanda babu cin karo ƙaunar da Allah subhanahu wa ta'ala yake hana musulmai da akan su ƙaunaci kafirai yahudu da kiristoci da ragowar kafirai ana nufin ƙauna ta fuskar addini ka ƙaunace su ka so su ka taimake su ka yi wannan ƙaunar ne ta fuskar addini to wannan shine aka yi shi ake bayani akan an hana amma ƙauna ta ɗabi'a wannan kuma daban kaga abu wanda a ɗabi'a akan so shi kaga a ɗabi'a ta ɗan adam da Allah ya tsara shi yakan yi mai yakan sun matarsa to wannan ƙaunar ita ake ne sannan kuma da Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta lalle kai baka shiryar da wanda ka so wannan ma nabi mai kauna ta ɗabi'a, tunda a ɗabi'a ɗan adam yakan so mai kyautata masa Abu Talib kuma ya kyautata wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wa sallam. ko kuma ya zanto mu ɗauka akan akwai mai ijazu hazafin an gane sai ya zanto kenan innaka la tahdi man ahbabta hidayatahu lalle kai baka da ikon ka shiryar da wanda ka so shiryarsa to ashe kaga shiryar ya so kenan ba wai shi din ba an gane to kaga wannan muka doka ayat ta fita dan haka so na dabi'a wannan wani abu ne daban ba kana son waya ba an gane kana son ka ga abu kaza mai kyau kana son kaza kana son kaza so irin na dabi'a irin wannan wannan mutum ba abin zargi bane ne sai dai in ya kai mutum zuwa ga fadawa cikin abin da yake mai sabanin kuma addini to ana sai zanto abin zargi sai zanto mutum kuma ya fada cikin laifi amma ka so mutum so na addini yadda za ka so ɗan uwanka musulmi domin wasu musulmi a sakamakon imani ya haɗa ku to sai kuma ka so wanda yake kafiri irin wannan soyayyar to shine ake batun cewa kada ku yi kada ku yi amma so na ɗabi'a kafir ya maka wani abin kirki ka ji daɗi a ranka ka ji kana ƙaunarsa wannan so ne ɗabi'a ba matsala ba ce an gane da wannan san ba zai ba ya yi mai ba ya ja ka zuwa ga addininsa har da zanto ka ba addininsa amma yin da ya zanto ya ja ka zuwa ga addininsa haka ba addininsa kuma ya zanto mai so na addini kenan to wannan shi ne aka hana ku. sannan kuma a wannan aya mun fahimci wato ainihin bayani dangane da yadda kafirai suke bayyanar da adawarsu da ƙiyayyarsu ga ainihin mai a ma'abota addini ta yadda suke mai izgilanci ga addini in su ga mai addini sai su masa izgilanci su aibata shi suna wasa da shi a sakamakon rukunsa da addinin Allah subhanahu wa ta'ala mun fahimci wannan cikin wannan ayar sannan kuma a wannan aya mun fahimci zaburarwa ta fuskar wanda yake musulmi ya zanto mai kinshi kan addininsa eh, duk wanda ya zamana zai yi wasa da addininka wanda addininka da kake kai na musulunci Shi shine jigon rayuwarka gaba ɗaya ta duniya da kuma ta lahira Shi ne mafi tsadar abin da kake tare da shi to duk yayin da ya zanto wani yake maka wasa da shi yake izgilanci da shi to wannan ya cancanci ya zanto mai abokin adawa ya cancanci ya zanto mai wanda za ka ƙi ka nuna adawa gare shi a sakamakon yana wasa da abin da yake shine mafi girma tare da shine mafi daraja mafi kololuwa wannan shine addini amma duk mutumin da ya zanto za a yi wasa da addininsa kuma ya zanto bai jin wani abu na kishi to wannan yana nuni akan cewa addinin nasa ba shi da wata kima ba shi da wata daraja kamar yadda uh, Sheikh uh, Abdulrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah ya faɗa cikin tasirin Karim Rahman yake ce da yayin da za a taba addinin mutum ya zanto kuma bai jin wani abu na damuwa dan an taba addinin sa to wannan yana nuni akan cewa addinin nasa ba shi da wata daraja ba shi da wata kima me yake kawa idan an taba mahaifinka an keta mutuncinsa sai ka ji ciwo ka fusata saboda me yana da kima wurinka haka in an taba mahaifiyarka kai bar ma wannan hatta abubuwan duniya in aka taba motarka aka yi wani abin da bai kamata ba jikinta ko yara suka goge maka fanti ko aka sace ma taya ko aka sace tayar wal iyad billah sai ka ji zafi sai ka fusata kai ta fada saboda me wannan motar tana da kima a wurinka kai ko wanki ka bar wajen mai wanki sai aka samu kuskure sai ya kona ma kayan sai ka fusata ka ce ya aka yi haka ka san nawa na siya wannan yadin da za ka yi sakaci har ka kona min shi saboda mai ƙimar kayan wurinka to addininka kuma ƙimarsa gaba take da dukkan waɗannan ababen gaba ɗaya dukkan wani abu mai ƙima to bayan kimar addini yake to shine Allah yake zaburarwa kan musulmi ya zanto mai kishin addininsa a duk inda ya samu kansa ba a nufin kishi da addini farwa kafirai zafafawa tsanantawa a abin da ake nufi da kishi da addini wato tsayuwa bisa yadda Allah ya tsara maka tsayu ta fuskar addininka wannan shine kishi da addini shine kuma tsayuwa kan addini sannan kuma a wannan aya mun fahimci cewa ilimi yakan iya zantowa masifa da bala'i a wani lokaci ga mutum ta yadda zai zanto ga ilimin amma kuma ya bijirewa abin da yake na gaskiya tunda gashi waɗannan Allah ya ce me ah, la tattakhidhu alladhina ittakhadhu ah, dinakum huzwan wa la'iban min alladhina utul kitaba kaga suna da ilim. sun sani amma sai suka bujire suka kangare a sakamakon son zuciya sun san munzan Allah annabin Allah ne manzon Allah ne sun sani eh, alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun sun sani alladhina atinahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladhina khasiru anfusahum fa la yu'minun sun san Allah annabin Allah ne Allah ne amma saboda san zuciya sai suka fifita wannan san zuciyar akan mai amsar shiriyar da Allah ya zo da ita ita ce shiriya ta alqur'ani to zai iya zanto ga mutum ga tarin ilimi din amma kuma ya bace ya zama batacce kuma yana batarwa duk da yake asali shine ga wanda yake mai ilimi ya zanto shiryayye tunda ilimi kira yake zuwa ga shirya to amma lokaci kuma akan samu matsala yayin da ya zanto san zuciya ya rinjayi ilimin to sai ya zanto kuma wato son zuciyar kuma shine kan gaba to anan sai ga an samu matsala sannan kuma mun fahimta a wannan aya zaburarwa game da me ah, mutane su sabbanta da tsoron Allah subhanahu wataala siffantuwa da tsoron Allah wattaqullaha ah, tsoron Allah kuma shine wato ainihin a ah, nisantar dukkan abin da Allah ce a nisanta da kuma aiwatar da dukkan abin da Allah ce a aiwatar kenan tsoron Allah ah, ma'ana kin waɗanda Allah ce a ƙi, da kuma son waɗanda Allah ce a su kamar yadda Allah ce kada a riƙi Yahudawa da Kiristoci da ragowar kafirai a matsayin masoya to wanda ya tsayi da wannan ya zanto bai rike su ba kuma ya rike yan uwansa a matsayin wanda suke musulmai ya so su ya kaurace su ya taimake su to wani yayi me ya samu tsoron Allah ya yi riko da tsoron Allah sannan kuma a mun fahimta a wannan aya kan cewa imani wanda yake na gaskiya tataccen imani to yakan haifar da ni tsoron Allah subhanahu wataala yakan haifar da tsoron Allah Eh, in dai imanin mutum imani ne na gaske to zai haifar masu da me da tsoron Allah subhanahu ta'ala. da haka Allah ce wattaqullaha in kuntum mu'minin ku tsorace Allah subhanahu ta'ala idan kun zanto me masu imani nuni akan cewa a imanin naku inda na gaske ne to zai hukunta muku me wato ainihin samun tsoron Allah subhanahu ta'ala kiyaye dokokin Allah subhanahu ta'ala. sannan kuma mun fahimta a wannan aya ƙalubale da Allah ya game da me game da masu imani wajen suna tsayuwa da imanin nasu ta fuskar aiki da Allah ce ku tsoraci Allah in kun zanto masu imani wannan ƙalubale ne in dai daga siku masu imanin ne to a gani a aikace ba a baki ba ba da awa ba wannan shi ne na'am وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون bacin Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani game da rikar addini da suke a matsayin abin yi wa izgiri a matsayin abin wasa sai kuma Allah ya biyo baya da bayanin ɓangarorin da izgilancin nasu yake afkuwa daga cikin ɓangarori na addini shine wa'ida na daitun kuma idan mai kiran sallon ya kira sallah ila salati zuwa ga aje a tsaye da ita sallah din ittakhaduha huzwan wa sai su riƙi ita sallar a matsayin a bar wa izgili a matsayin a bar wasa zalika hakan ya faru in ji Allah subhanahu wata'ala bi annahum saboda su qaumun wasu mutane ne la ya'qilun ba sa hankaltar dokokin Allah subhanahu wata'ala ba sa gane mai sallar ta kunsa saboda kafircinsu da bijire wasu ga Allah subhanahu wata'ala wannan shi ya bayu suke izgilanci ga ita sallah ne saboda ba sa hankaltar ne matsayi ta sallah ne ba sa hankaltar ma'anun da ita sallah ta kunsa na daraja na girma na kima na ɗaukaka wajen Allah subhanahu wata'ala da kuma ɗaukaka mai yinta a sakamakon suna kan kafirci a sakamakon suna kan bata to nan sai yake bayuwa suke iskilanci anan Allah ce wa idza nadaitu idan mai kiran sallan ku ya kira sallah zuwa ga a tsayar da sallah amma anan sai aka ce idan kun kira sallah saboda ai mai kiran sallan guda ɗaya ne ba wai dukkanin ku ne a matsayin ku na masu sallah wani masallacin ba sai a zo a haɗu kowa na kiran sallah mai kiran sallan kwaya ɗaya ne ke kiran sallah to amma sai aka jingina kiran sallan zuwa gare ku saboda me saboda shi wannan mai kiran sallan yana yi ne a madadin ku sannan kuma kiran sallan ba shi kaɗai ya shafa ba a kuma ya shafe ku gaba ɗaya don haka duk yayin da aka taɓa wani abu wanda ya shafi kiran sallah din ta fuskar izgilanci ko wasa to nauyin kare wannan abin yana wuyan ku gaba daya ba wai yana wuyan iya wanda shi ya kira sallan ba don haka yayin da yake kiran sallah sai mai izgila yake izgilanci ya kiran sallah sai mai wasa yake wasa ga kiran sallah a'a ya shafi ku gaba daya ku musulmai tunda alama ce ta ku daga cikin alamomin ku na addini to wannan shi ya bayi sai aka jingina kiran sallan zuwa zuwa ainihin gare ku gaba amma ana nufin cewa idan mai kiran sallan ku ya kira sallah ila salati zuwa ga a tsayar da ita sallah ittakhaduha sai su ainihin a riƙi ita sallah ɗin huzuwan a matsayin abariwa izgili wa la'iban kuma a matsayin abariwa wasa ذلك بأنهم قوم لا يعقلون Allah ce hakan ya faru saboda su wasu mutane ne wanda ba sa hankalta al'amura al'imamul bai haƙi rahimahullah ya fitar a littafinsa dala'ilin nubuwa zuwa ga sahabi abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma yake cewa idan mai kiran sallah ya kira sallah musulmai suka tashi zuwa ga sallah to sai yahudawa suna izgilanci suna dariya suna raha suna wasa suna cewa sun tahi zuwa ga sallah amma ba su tashi ba sun yi sallah ba su yi sallah ba suna haka asiga ta izgilanci da wasa da zolaya to shine sai Allah ya saukar da wannan ayar domin bayani kan wannan abin da ya faru ta fuskar lallashin su musulmai kan cewa abin da yake faruwa fa Allah yana sanar da shi na izgilanci ne yahudu suke da kuma ragowar kafirai duk da a cikin isnadin eh, wannan magana ta zabi na abbas akwai muhammad bin sa'ib alkalbi wanda mataruk ne wasu ma sun danganta ya zuwa gariya ba haka bai inganta ba amma da ya kara fito da abin da ayat ta kunsa to haka kafare suke game da wato ainihin dukkan wata alama daga cikin alamomi na addini sai suna suka suna isgilanci hadisi ya tabbata cikin littafin musnadil imami ahmad bin hanbal da sunani abi daud da kuma sunanin nasa'i as-sughra da al-kubra da sunan ibn majah asalinsa kuma yana cikin sahih muslim hadisin uh, abi uh, mahdura ɗaya daga cikin ladanai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam. dama manzo Allah yana da ladane guda hudu shi yasa ma ibn al-qayyim cikin zadul ma'ad fi hadayi khairul ibad ya musu fasali na musamman wato kilas aji wanda yake bayani game da ladanan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sune Bilal da Ibn Ummi Maktub wannan a masallacin Madina kenan sannan sai Abi Mahdura a masallacin Makka sai kuma Sa'idul Qaras a masallacin kuba in ka hada suno kenan su hudu a to lafazin al'imam ahmad bin hanbal cikin musnad nasa abdullah bin muhairiz wanda maraya ne a gidan shi bi mahazura sai ya ce to ya ba mahazura ga shi ni zan yi tafiya zuwa ga sham to kada in tafi kuma mai tambaya tambaye ne game da tarihin kiran sallanka ya zanto ba na masaniya da haka ina so ka bani labari game da tarihin kiran sallanka to sai abu mahadura radiyallahu an ya shiga bashi labari yake cewa mun taho a lokacin eh, bai musulunta ba sai muka biyo ta shashin hanyar da ake zuwa hunayin sai kuma lokacin da muka zo wannan wurin ya yi daidai da lokacin dawowar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta wannan hanyar yayin da manzan Allah ya zo nan sai aka tsaye da zango sai ya sa mai kiran sallah yake kiran sallah saboda haka sai muke kwaikon shi mai kiran sallah muna izgilanci muna wasa muna tsokana muna ta eh, kwangwabakon baya mu yi nan mu yi nan muna ta tsalle-tsalle muna masu izgilanci ashe duk abin da yake faruwa manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam yana ji sai manzan Allah ya sa aka je aka kamo mu gaba daya da aka kawo mu sai ya tambaye mu ce to cikin ku waye wanda na ji sautinsa ya ɗaukaka yayin da yake kwaikwayon mai kiran sallah yana mai masa isgilanci ya ce dukkaninsu kuma sai suka yi gaskiya sai suka nuna suka ce ni ne don haka sai man za su zama ce to in kira sallah ya gaya min kalmomin kiran sallah ya ce in faɗi kaza in faɗa ya ce in faɗi kaza in faɗa har na gama gaba ɗaya sannan sai manzo Allah ya ɗauko wata jaka wadda tana kunshe da kuɗi na azurfa sai ya bani sannan ya ce Allah ya maka albarka kuma Allah ya tabbatar da albarka tare da kai ya ce a lokacin ba abin da na fi ƙi irin manzan Allah da kuma wannan kiran sallah ya ce sai manzan Allah ya shafi kaina har har ya zo ya shafi har cibiyata da sauransu sai na je a lokacin kuma babu wanda na fi ƙauna irin shi manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam wato a shahid a nan cikin hadisi nuni a kan mai izgilancin da kafirai suke game da mai game da idan an kira sallah in sun ji shi ne wa'iza na daitin ilas salati ta haruha huzuwan wala'iba to da merin ita haruha zai iya zanto yana koma zuwa ga zuwa ga ita sallah ne sai su riƙi ita sallah ne sannan zai iya zanto kuma yana koma zuwa ga me masdarin da za a fahimta cikin me cikin fi'ilin wa iza daitu tunda masdarin sa zai zama me almunadat tunda daga nada yunadi munadatan to sai zanto kaga ittakhadhu ha ha din wannan damiri na kuma zuwa game mazdarin nada yunadi wanda shine munadatan sai zanto yana koma zuwa gare shi sai zanto kiran sallar kenan to duk wanda muka dauka ɗaya ne domin rikar kiran sallah a matsayin abin izgilanci rikar sallah a matsayin haka rikar sallah a matsayin abin izgilanci rikar kiran sallah a matsayin haka to da wannan ne wasu malamai suke cewa to cikin wannan kenan akwai dalili akan cewa kiran sallah ya tabbata ta fuskar alkur'ani makin ba wai sunna ba to sai al'allama abu hayyan cikin al-bahar al-muhit rahimahullah yake cewa babu dalili a cikin wannan aya yace domin ai sharati ne cewa wa'iza na daitun idan mai kiran sallanku ya kira sallah ba wai umarni ba ne to wannan yana nuni akan mai akan kiran sallan dama akwai shi ba wani nuni akan mai faruwar samuwarsa ba a lokacin an gane ba wani nuni akan faruwar samuwarsa ba a lokacin duk da al'allamatul alusi cikin uh, ruhil ma'ali yake cewa kar a waiwaci wannan mukabara ta abu hayyan ma'ana wannan maganar da yi to shi ne al'allama ibn ashur yake cewa e idan aka duba sai a ce kiran sallah ya tabbata ta fuskar sunna to sai kuma wannan ayar ita ma kuma sai ta sauka ta ƙara ne tabbatar da shi an gane ya ce to wannan shi ne abin da za a faɗa in ji al'allama ibn ashur cikin at-tahrir wa lallai kiran sallah ya tabbata fuskar sunna tunda ba a fara kiran sallah ba sai bayan da aka hijira zuwa madina sannan aka fara kiran sallah a makka ba kiran sallah hadisan da suka zo akan cewa da manzo Allah ya yi al-isra da al-mi'raj an koyi da shi kiran sallah hadisai ne wanda ba su tabbata ba ya zo ta hadisin abdullahi bin umar cikin al-mu'jam al-awsat na abul qasim at-tabarani wanda a cikin isnadin sa akwai talhatu bin zaid wanda mataruk ne sannan ya zo ta hadisin ali bin abi talib radiyallahu an yana cikin musnad al-bazzar wanda cikin isnadin sa akwai ziyad bin al-munzir wanda shi ma da'ifi ne jiddan don haka babu wani abu da ya tabbata abin da ya tabbata kawai al'isra da al'amira shi ne batun sallah kanta ba tare da kiran sallah ba kiran sallah kuma sai bayan da aka yi hijira a zuwa madina daga makka min makka ilal madina to sannan sai ake ƙoƙarin yaya za a yi a samar da yadda za a na sanar da cewa lokacin sallah ya yi don haka wasu sai suke ganin cewa to abin da za a yi a samu ƙararrawa idan lokacin sallah shiga sai a kada wannan ƙararrawa kamar yadda kiristoci suke yi kenan wasu kuma suka ce a abin da za a samu usur eh, kamar kaho kenan sai ana busawa idan an ji wannan ƙaran usul ɗin tofa alama cewa lokacin sallah kamar yadda yahudi suke kenan wasu kuma suka ce a'a a kunna wuta kamar yadda majusawa suke yi kenan ta yadda an ga wannan wutar to alamun lokacin sallah yayi to kowanne ne sai zanto ba a karba ba sahabbai sai suka rabu a haka ah, abdullahi bin zaid ah, bin abdurrabbihi ah, radiyallahu an kamar yadda hadisi yake cikin sunan abi dawud da sunan ibn majah da musnad al-imami ahmad bin hanbal bi isnadin hasan da ka sai mafarki sai aka nuna masa kiran sallah ne a mafarki sai ya zo ya gaya manzan su islam sai manzala ce karanta ji yadda ne sai ya yi wa manzan Allah kiran sarsu umar dan kauta ce shi ma an nuna masa a mafarki ne sai manzan Allah ya tabbatar da wannan kiran sallah sai ya ce to koya wa bilal fa innahu an anda ka sauta domin ya fi ka murya da za ka sai ya koya bilal bin rabah radiyallahu an kaga wannan mafarki ne aka yi sai manzo Allah mai ya tabbatar to ba za ka ce kuma hujja ce akan cewa mafarki kuma shikenan ya zama shari'a ba duk wanda ya mafarki shikenan ya zama shari'a to ai wannan manzo Allah ya tabbatar to kai naka ba saboda haka ba a tabbatar da abu cewa ibada ne yana da falala in kai za ka samu kaza ko abu kaza addini ne in kai za ka samu kaza ta fuskar mafarki babu wannan kamar da al'imamu imam shatibi ya faɗa ka cikin al-muwafaqat wannan mafarkin manzo Allah ya yi ne ya tabbatar da shi na ka shi yasa ya zanto mai addini ya zanto shari'a dama kuma sunna ta annabi sallallahu ta kasu kaso nawa kaso uku akwai sunna qauliyya akwai suna fi'iliyya akwai suna taqririyya sunna qauliyya manzo Allah ya faɗa abu sunna fi'iliyya manzo Allah ya aiwatar da abu sunna taqririyya ayi abu manzo Allah ya tabbatar cewa daidai ne kowanne daga cikin bangaren na uku hujja ne fiddin ba ya kamata mu fahimci wannan ah, to a wannan aya mun fahimci wato ainihin cewa kiran sallah abu ne wanda yake sananne cikin addini don haka ma Allah sai ya kawo shi da batun cewa idan mai kiran sallah ku ya kira zuwa ga sallah sannan kuma a wannan aya mun fahimci wato ainihin matsayin kiran sallah cewa kiran sallah abu ne wanda yake mai matsayi mai girma wanda saboda wannan matsayin nasa shi yake bayuwa kuri suke mai suke izgilanci suke wasa saboda sun san abu ne wanda yake mai girma mai matsayi tabbas ko kiran sallah abu ne wanda yake mai matsayi don haka hadisai suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai hadisi a abi sa'id al-khudri sa'ad bin malik bin sinan wanda yana cikin kitabul muwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laysi yana cikin sahih al-bukhari musnad al-imam ahmad bin hanbal manzon Allah sallallahu alaihi cewa babu wani wanda zai ji sautin mai kiran sallah aljani ne ko mutum face sai ya bada shaida akan sa ranar alkiyama inji annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. sannan kuma ya tabbata hadisin muawiya bin abi sufyan radiyallahu an wanda yana cikin sahihi muslim da sunan ibn majah manzala ga cewa almu'adhdhinuna atwalun nasi a anaqin yawmul qiyamah masu kiran sallah sun fi ragowar mutane wanda suke ba masu kiran sallah ba dogon wuya a ranar alkiyama wato nuna su da ɗaukakuwarsu nuna yayin da mutane suke cikin yanayi na kunci da takuruwa su kuma suna cikin yanayi na mai na walwala da kwanciyar hankali da kuma nuni kan abin da suke hangowa na ni'ima da Allah ya da musu shauƙin su ga abin son su ga abin sai yake bayuwa suke mai daga kallon su zuwa ga abin ta yadda in kana son ka ga abu mai kake kaga dagawa ke in ma tsayin ka bai kai ba sai ka fara daddage kana ɗaya sawunka kana dogaruwa kan yasunka to duk nuni akan wannan to kaga wannan matsayi ne wanda yake wato ainihin mai girma wanda wannan shi yasa shedan hankalinsa yake tashi yayin da aka kira sallah yake razana kamar da hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari da sahih muslim hadisin abi huraira manzo Allah ke cewa idan ah, shedan ya ji an kira sallah sai ya juya ya fita a guje yana fitar da iska idan an gama kuma sai ya fuskanto ya dawo haka idan an zo an tara ikama nan ma sai ya fita a guje idan an gama ikama kuma sai ya dawo sai ya fara sanya maka wasu wasi ka tuna kaza fa kaza kaza kaza kaza kaza kaza har ya sa ka yi rafkanuwa wannan sai kyau na mai matsayi na ainihin wato kiran sallah ne kiran sallah da sa ta fuskar wato ainihin addini to da haka ma ya zamana ake tattauna tsakanin shin da liman da mai kiran sallah ne falala tabbas kuwa mai kiran sallah ya fi liman falala to amma saboda limanci haraka ta girma kamar yadda aka ɗauka shi yasa ake kokowa a kansa har ma ya zamana akwai daɗi limanci wato daɗi limanci shi kawai ya limanci shi to ladan ɗin ya fi ka falala kuwa Eh, saboda harisan da suka zo kan falalar kiran sallah ba su zo kan limanci ba ba su zo kan limanci ba to ya iya cewa to tun da haka ne me sa manzo Allah bai kira sallah ba ko Abubakar ko Umar eh, abin da sa ba su kira sallah ba saboda su jagorori ne eh, kiran sallah kuma yana da alaka da lokaci to su kuma jagorori ne shagaltuwa da lamuran al'umma zai iya bayuwa wani lokaci shagaltuwa da wannan sai ya bayi lokacin ma ya shigo ba su sani ba a samu matsala shi yasa Umar bin Khattab kamar yadda yake cikin Asnanul Kubra ta imamul al-Baihaqi da waninsa yake cewa laulal khilifa la azantu ba dan jagorancin halifanci ba da nake kai to da na zanto mai kiran sallah inji Umar dan Khattab radiyallahu anhu radiyallahu anhu sannan kuma a wannan aya mun fahimci wato ainihin yadda kiran sallah yake dukan zukatan kafirai dukan zukatansu da yake jin zafi da suke wani shi yake bayuwa suke mai suke wani izgilancin da wasa to su in sun ji kiran sallah izgilanci suke yi mu kuma tunda an umarce mu da mu saba musu sai aka ce mai in mun ji mai kiran sallah na kiran sallah muna faɗin abin da yake faɗa kaga mun saba musu kuma suna mai suna isgidanci mu sai muna faɗin abin da yake faɗa hadisi na abi sa'id al-khudri wanda yana cikin sahih al-bukhari da sahih muslim cewa idan sami'tum al-mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul al-mu'adhdhin idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗi kwatankwacin abin da yake faɗa kwatankwacin abin da yake faɗa ya tabbata cikin sahihi muslim hadisin uh, sa'ad bin abi waqas manzo Allah kace wanda ya ji mai kiran sallah ya kira sallah sai ya ce raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasulan to za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa duk abin da mai kiran sallah ya faɗa sai ka faɗa sai dai in ya zo hayya ala sala to anan sai ka ce la haula wala quwwata illa billah kamar yadda ya tabbata hadisin Umar dan Khattab cikin sahih Muslim da kuma hadisin Muawiya bin Abi Sufyan cikin sahih Bukhari sai ka ce la hawla wala quwwata illa billah saboda idan ka ce hayya ala sala to ya zanto kai kana kiransa shi ma na kiran ka kenan me ma'ana hayya ala sala taho zuwa ga sallah kai ma sai ka ce hayya ala sala to kenan shi ma ya taho zuwa ga sallah kenan to da haka sai ya zamana sai ka ce la hawla wala quwwata illa billah ma'ana zuwa ga sallah ɗin fa wannan ba dabara ta bace a taimakon Allah ne ba ni da ƙarfi ya wani shi yake sababa min iya zuwa in samu sallah ma akan lokacin ta har in samu sahun farko a taimakon Allah ne da dace wasu da ganin su ka ka kore iko da ƙarfi da dama da gare ka ka maida zuwa gawa ga mai abin shine Allah subhanahu wataala duk da yake babu laifi wani lokaci ma ka iya cewa hayya alas sai zan zanto ta fuskar mai wato ainihin kana yin tarayya da shi mai kiran sallah din ta fuskar mai kira kuma mutane gaba daya tunda umumin shi hadisin abi sa'id al in ya nuna haka cewa idza sami'tum al-mu'adhdhina faqulu misla ma ma yaqul al-mu'adhdhin ku faɗi kwatankwacin abin da mai kiran sallah din yake faɗa to kaga wannan ya ga mai duk abin da yake faɗa saboda haka babu laifi wani lokaci in yace hayya ala salah ka ce hayya ala salah in yace hayya ala al-falah ka ce hayya ala al-falah wani lokaci kuma sai ka ce la haula wala quwwata illa billah ka kai amfani da waɗancan hadisan da suka ce za a ce la hawla wala quwwata illa billah kuma kai amfani da umumin hadisin abi sa'idi al-khudri an gane haka wajen ikama dan ma mai ikama yana ikama din sai ka faɗa abin da yake faɗa ita ma ikama ai kiran sallah ce inda ya tabbata hadisin abdullahi bin mukaffal wanda yana cikin sahih al-bukhari da sahih muslim manzalaka cewa baina kulli adhanaini salat adhanai ne me ake nufi kiran sallah biyu ana nufin me al'adhanu walIkama iqama min babi taghlif tsakanin kiran sallah biyu akwai sallar nafila da ake so mutum yi kaga annabi tsakanin kiran sallah da kuma iqama kaga ita ma iqama an ce mata me kiran sallah min babi taghlif kamar a ce al isha'ani ana nufin me al maghrib wal isha kamar a ce al umarani ana nufin abubakar da umar kamar a ce al aswadani ana nufin at tamru wal na kamar a ce al'asarari ana nufin azuhur wal uh, asa an gane? Uh, kamar a ce alƙamarani ana nufin mai ashamsu wal ƙamar kuma ga hadisin as-sa'if wanda yake cikin sahihul bukhari da yake cewa a lokacin manzo Allah kiran sallah biyu ake ranar juma sai Usman ya ƙara kiran sallah na uku me yake nufi da kiran sallah biyu ke a lokacin manzo Allah yana nufin me kiran sallah da kuma iqama kaga iqama ya ce mutum kiran sallah don haka sai ka faɗa duk abin da yake faɗa sai ka faɗa in yace kari qamatu salat dan ma sai ka ce me kari qamatu salat hadisin da yake cikin sunani abi dawud cewa aqama Allahu wa adamaha wannan Ibi ne bai inganta ba da haka sai ka ce kari qamatu salat kamar yadda yake faɗa kamar yadda yake faɗa to shi ko mai kiran sallah in ya gama kiran sallah anan sai kai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata hadisin Abdullah bin Amr bin al-As wanda yana cikin sahih Muslim bayan kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai ka yi wannan addu'a Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta kamar yadda yake hadisin Jabir bin cikin sahih da sunan abi dawud jami'u tirmidhi an-nasa'i ibn majah manzala ce duk wanda yi wannan to hallat lahu shafa'ati yawmal qiyama to ceto na wannan ya tabbata ya halatta gare lalle zan cece shi to in kai wannan kuma ka ainihin ah, ah, gama an gane ah, sannan kuma a wannan aya wato shi mun fahimci shara'antuwar kiran sallah yayin da za a yi sallah to shara'antuwar kiran sallah a kira sallah a kira sallah nuni a cewa mai lokacin sallah din ya yi ya shigo sannan kuma mun fahimta a wannan aya cewa wato izgilanci ga wata alama daga cikin alamu na addini wato sifa daga cikin sifofin kafirai shi yasa al'allamatu suyudi cikin al'ikilil bistin batin tanzil ya ce wannan ayar asali ce cikin kafurta wanda ya izgilanci da wani abu daga cikin abin da shafi shari'a shi yasa Allah ce wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin Allah ce shin suna izgilanci da Allah ne da manzansa da ayoyinsa ko ka zanto kuna izgilanci to babu wani uzuri da za ku gabatar kun kafuta bayan imanin in ma min yi afuwa ga wasu daga cikinku a sakamakon sun tuba to wasu ko za mu azabtar da su saboda sun zanta mutane masu laifi a sakamakon rashin tubansu an gane to an nuna cewa lokaci ya yi sai mu tsaya da ragowar abin da ayat ta shafa gobe sai mu dora wa bi hazal qadri kifaya walhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh, kafin karanta tambayoyi akramakallah akwai yan uwa da suka aiko da qur'anai da dama suna neman malam da kuma yan uwa su sanya su cikin addu'o'in suna alkhairi Allah biya musu bukatun suna alkhairi cikin bukatun nasu akwai wanda yake neman shirya wa 'ya'yansa wani kuma ma eh, gafara ne gafara Allah subhanahu wataala ma iyayensa da suka rasu eh, tambaya na farko malam yana tambaya akan kiran sallah a yaushe ne ya kamata ya dace da sunna eh, ladan ya kira as-salatu a kiran sallan farko ne ko kuma a kira na biyu alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'd ah, da farko muna addu'a waɗanda suka bada sadaka ta al-masahif Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya daga darajar su Allah kuma ya eh, gafarta musu kan kurakuransu abinda suka aikata kuma na kyawun ayyuka Allah ya karba Allah kuma ya kashe mu da imani gaba daya game da abin da ya shafi kiran sallah dangane da sanya assalatu khairu minan nau a wani kiran sallah za a saka a kiran sallan farko ko a kiran sallah na biyu to mas'ala ta farko ma batun kiran sallah biyu tukuna ya yake to nan malamai sun tattauna al'imam malik shine anas rahimahullah da al shafi'i rahimahullah da alimam ahmad bin hanbal fi sun tafi akan cewa sallar asuba za a yi mata kiran sallah biyu a kira sallah na farko kafin lokaci ya shigo sannan bayan lokaci kuma ya shigo a ƙara kiran sallah na shigowar lokaci al'imam abu hanifa annu'uman bin sabit rahimahullah shi kuma ya tafi akan a'a irin sallah ɗaya za a yi ga sallar asuba ba za a yi ba kuma sai in alfijir ya keto alfajir sadiq ma'ana lokacin sallah ya yi sannan sai a kira shi abin da ya tafi akai kai kenan batun kiran sallah biyu wannan ya banta ne ga watan ramadan a watan ramadan shi ne za a kira sallah su biyu a kira sallah na farko kafin lokacin sallah domin ta da mutane don su yi don su sannan bayan lokaci kuma ya shigo na sallar asuba sai a kira sallah don mutane su a su zama sallaci a yi sallah wannan ya ke banta ne ga watan ramadana kadai ban da shi duka ce saboda hadisin da ya tabbata cikin sahihi bukhari da sahihi muslim ya zo ta hanyar sahabbai da dama abdullahi bin umar aisha radiyallahu eh, anhum ajma'in manzana ka ce bilal ya yakan yi kiran sallah da daddare saboda haka ku ci ku in kun ji kiran sallarsa har sai ibnu ummi makatum ya kira sallah domin shi yana kiran sallah ne bayan alfijir ya fito da haka ma bai kiran sallah sai an ce ai kawaye gari lokacin asbahata asbahata sannan sai ya kira sallah suka ce wannan ya ɓanta ne ga watan ramadana kiran sallah biyu to akwai kuma ruwaya daga al-imam ahmad bin hanbal wadda tana cikin littafin al-mughni na ibnu qudama rahimahullah shi yana ganin cewa a wata ramadanan ma makaruhi ne a yi kiran sallah su bisu da su daya ya domin kada a kira sallah na farko kafin na biyu a tada mutane daga bacci su yi tunanin cewa alfijir ne ya keto a sa mutane cikin rudani idan haka kada a yi to shi ne ibn hubaira cikin littafinsa al ifsah yake cewa wannan magana ba za a karɓe ta ba tun daga shi hadisi ya tabbata kuma ana yi a lokacin manzo Allah so bi sallallahu alaihi wa ala alihi tun da hadisi ya zo akan haka magana ta kare a watan ramadana to al-imam abu hanifa ya ce amma in ban da ramadana sallar asuba kiran sallah ɗaya za a mata saboda hadisi ya tabbata cikin sunani abi daud duk da cikin isnadinsa a koroni amma yana da shawahid wasu hadisai sun zo da sun karfafe shi kamar yadda azzailai rahimahullah cikin nasabar raya ya ambace su haka alhafiz cikin at-talqis da kuma ad wanda in ka hada su to hadisin eh, zai tashi manzo Allah ya hana bilal ya kira sallah kafin alfijir ya keto suka ce kaga anan hani ne manzo Allah yayi wa Bilal akan kada ya kira sallah har sai me alfijir ya keto ma'ana har lokacin sallah yayi sannan kuma ga asar na Aisha radiyallahu anha wanda yana cikin ah, musannaf na Ibn Abi Shayba da kuma littafin Al-Awsat na al-Imam Ibn Mundir da Kitabul Adhan na Abu Sheikh take cewa ba za a kira sallah ba har sai alfijir ya fito aisha kuma tana daga cikin wanda suka rawaito wancan hadisin na me na batun bilal yana kiran sallah da daddare saboda haka ku ci ku sha har sai ibnu umar kutum ya kira ashe inda tana fahimtar cewa kiran sallah su biyu ana yi a wajen ramadana ba to haka da ba za ce me ba ba za a kira sallah ba har sai in me alfijir ya keto ba za ta ba kan cewa kiran sallah su ɗaya za a yi ba an gane don haka duba ga wannan sai wasu malamai suka tafi akan cewa ai kiran sallah ɗaya ne kawai wanda shine abin da ashir Muhammad bin Salih bin Usaimin ya tafi akai kamar yadda yake cikin majmu'u fatawa na sawar sa'il da fadilti shek Ibn Usaimin kuma shine abin da ashek Abdullah bin Jibrin ya tafi akai duk da shi a Sheikh Abdulaziz bin Bas kiyasan kai Ramadana shi ya tafi akan za a iya yi sulbi kamar yadda yake cikin majamu'u fatawa wa maqalat mutanawiya an gane eh, amma abin da yafi zaman abin nan ayi so ɗayan ya isar eh, in an saba kuma so bin ake to kaga shikenan sai a dogara da fahimtar wasu daga cikin malamai eh, amma in ban da wata ramadana a ce ka kawo nassi cewa an kira sallah so biyu a sallar asuba ba a wata ramadana ba to an hada ka da aiki to sai batun assalatu khairu min nomi to shin a kiran sallan farko za a sa ko a kiran sallah na biyu al'a'immatul arba al'imam abu hanifa al'imam malik al'imam shafi al'imam ibn hanbal sun tafi a kan kiran sallah wanda ake yi idan alfijir ya keto a shi za a same as-salatu khairu minan nawm ba wai a kiran sallan farko ba ah, waɗanda kuma suke ganin a ah, kiran sallan farko za a sa to su kuma sun duba hadisin a ah, abi mahadura wanda yana cikin sunani abi daud da cewa idan za ka yi kiran sallah na farko to sai ka sanya mai asalatu khairu minan nau to cewa na farko da manzan Allah ya yi sai suke fahimtar a kiran sallan farko da ake yi ba wai kiran sallah ba in alfijir ya fito don haka a kiran sallan farko za a yi ba a nabi ba to masu cewa a a kiran sallan da in alfijir ya keto za a yi shi to a shine za a sanya asalatu khairu minan nau suka ce domin na farko da aka ce ai ana nufin kiran sallah na farko bisa idan an danganta shi da ikama domin ita ma ikama kiran sallah ce kamar yadda bayani ya gabata suka ji da ya tabbata hadisin aisha wanda yana cikin sahihul bukhari da sahih muslim take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya kasance idan mai kiran sallah ya gama kiran sallan farko na sallar asuba kiran sallan farko to yakan tashi ya yi raka a ta ilfajar kaga sai ce mai na farko ikama kenan kiran suna na mai na biyu kenan tunda ita ma ikama mai ce ce kiran sallah ce tunda ga harisin as wanda yana cikin sayi. al ya ce kiran sallah biyu ake a lokacin manzan Allah Usman sai kira kiran sallah na uku kaga me yake nufi kiran sallah biyu iqama iqama an gane to da haka suka ce a ah, asdatu khairu min an a kiran sallan da in alfiji da to ake anan za a sanya saboda haka al'awwal da aka faɗa a can ana nufin mai kiran sallan da idan alfijir ya keto sai zanto kiran sallah na biyu shine mai al'iqama domin ita ma kiran sallah ce suka ce wannan shi ne shi yasa za ga in badda a shekul albani rahimahullah cikin tamaulumin na fitta aliki ala fiƙi sunna da kuma a sana'ani cikin subul salam shi ma ya yi magana take nuna zuwa ga haka cewa a kiran sallan farko to babu wani malami da za ka samu kafinsu wanda ya yi wannan fahimtar cewa a kiran sallan farko za a sa salatu khaimin nawm an gane sai dai bayan su duk wanda ma yayi wannan to dai ya koma ne zuwa ga shi a Sheikhul Albani din rahimahullah inda kuma magana shi a sanani cikin subul salam sai kuma shi magana da a Sheikhul Albani ya jingina zuwa ga Abu Yusuf da Muhammad bin Hassan cewa su ma sun tafi akan haka cikin sharhu ma'al asan na abuja jafa tahawi wanda wannan wahami ne in ka kuma za ka ga sabanin haka ne wahami ne tun da dan adam ne yakan iya daidai yakan iya wato kuskure da shi yasa al-sheikh abdul aziz bin bas rahimahullah ya tafi akan cewa a kiran sallah ne nabi za a sa wanda idan alfijir ya keto kamar yake cikin majamu fatawa wa maqalat mutanawwiya kuma haka a sheikh eh, ibn usaymin shi ma tafi akai kamar da yake cikin asharhul mumti' da kuma littafin sa aka tattara fatoyin sa majmu' fata wa rasail fadilat ash-shaykh akan cewa kiran sallar da in alfijir yake to za a yi anan za a sanya aslatu khairun minan an-nawm wannan kenan wallahu a'lam hmm. insha malam ga tambayoyi da dama wanda suna da alaka da karatu kuma suna da muhimmanci amma kuma lokacin da aka ɗiba wa karatun ya riga ya kare insha Allah za mu ci gaba da karanta za mu aje su mu ci gaba da karantawa ɗaya bayan ɗaya a karatu kan gaba insha Allah subhanakallahumma bihamdika nasutu ilayk wa sallallahu ala nabiyil karim alhamdulillahi rabbil alamin